bayan haka yi kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wanda masallaci mai albarka masallacin usman ifa amfan da ke nan gadon kaya a wannan gari na kano a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau uku ga watan rabi'u sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa da wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan 12 miladiya ta 2017 a wanda majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma har yanzu muna cikin tafsirin suratul baqara shi shine majalisunmu na 125 cikin tafsirin wannan sura inda muke cikin tafsirin ayatul siyam ayoyin da suka yi magana akan hukuncin ko hukunci hukuncin azumi suna kan ayar a abu zo nan ba za ka dawo baya dawo karanta da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله مأوكاكين سلكي yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba siya mu kama kutiba alal ladina min qablikum an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlanta wa al'ummomin da suka gabace ku la'allakum tattaqun ko don ku samu takawa ayyaman ma'dudat kwanaki kwanuka ne kididdigaggu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda daga cikin ku ya kasance mara lafiya ne ko matafiyi ne ya sha azumi to sai a yarama a wasu kwanakin a adadin wasu kwanakin na daban wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ma miskin akan kuma waɗanda suke iya yin shi suke iya yin azumi da wahala sosai to za su bayar da fidya ta ciyar da miskini wa an ta somo khairun lakum wa man taqawwa khairan fa huwa khairun la wanda duk yayi ƙara da wani abu na alkhairi to wannan alkhairi ne gare shi wa an ta somo khairun lakum in kuntum ta'lamun kuma ku yi azumin nan shi ya fi muku alkhairi idan kun kasance kun sani mun tsaya a kan gabar faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda duk daga cikin ku ya kasance mara lafiya ne ko yana kan halin tafiya ya sha azumi to sai ya rama a wasu kwanakin adadin wasu kwanakin na daban wannan ubangiji subhanahu wataala ya biyo bayan ya faɗi abin da yake azima wato abin da yake wajibi shine wajabcin yin azumi ga dukkan wani wanda yake da iko a akan yayi azumi sannan babu abin da zai hana shi yin azumin sai kuma Allah subhanahu wataala ya kawo wannan hukunci wanda ya kunshi sauki ko sauƙaƙawa ga wanda yake matafi wa wanda yake mara lafiya ko kuma yake halin tafiya kawo wannan batu a daidai wannan gaba ko a daidai wannan guri domin a ƙara nutsar da zuciyar masu sauraro musamman a lokacin daidai lokacin ne aka farlanta azumi abinda ba su saba da shi ba a farlanta musu shi a ce su yi shi to babu shakka zai buƙaci a kawo wasu abubuwa da za su ƙara kwantar musu da hankali a nuna musu cewa azumin nan ba a nufi tsananta musu ba ko wahalar da su saboda akwai sauƙi da yawa a cikin lamarinsa da haka aka zo da mutum mara lafiya domin kada wani ya zaci cewa tunda Allah ya ce ya wajabta azumi ya zaci cewa wajabcin nan yana kan kowa a cikin kowane hali a kowane yanayi yake sawa'un da lafiya tare da shi ko ba lafiya sawa'un yana cikin halin tafiya ko yana cikin halin zaman gida dole sai ya yi azumi to sai Allah subhanahu ala ya nuna musu cewa a akwai sauƙi, akwai sanda azumin yake zama wajibi akwai kuma sanda ake musu sauki ah, na su sha azumi daga baya su Allah ce faman kana minkum maridan wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku rashin lafiya shine jiki ya samu canji daga yanayin sa na dabi'a ya zama wani abu ya same shi da zai fita daga cikin yanayin sa na dabi'a wani tsananin zazzabi ko ciwo ciwon kai ko ciwon ciki ko wani abu dai wanda zai zama yana cutar da jiki yana hana shi sakat wani shi ne ake kira almara rashin lafiya sai dai malamai sun yi saɓani wajen tantance wace rashin lafiya ce za ta ba wa mutum dama ya sha azumi a rashin lafiya wanda mutum ba zai iya yin azumi a cikinsa ba in kuma har ya ce zai yi azumi to zai iya halaka zai iya rasa ransa a cikinsa ko kuma zai iya jigata kwarai da gaske to wannan malamai da su yi sabani ba akan halaccin ya ajiye azumi bal wajibi ne ma a wannan yanayi ya ajiye azumi kada ya yi babu sabani akan wannan duk sanda rashin lafiya ta kai ta tsananta yadda idan mutum ma ya sa kan shi cewa sai ya azumi ba mamaki ya rasa ransa ko kuma ya jiga ta matuƙa to malamai ba su yi sabani ba akan cewa zai iya ajiye azumi a cikin wannan yanayi bal ma sun tafi akan wajibi sa ne ya ajiye azumi a daidai wannan lokaci to amma rashin lafiyar da bata kai haka ba to malamai sun yi ta sabani wajen bayanin gwargwadon wace irin rashin lafiya ce za ta ba wa mutum damar ya ajiye azumi ko kuma wace ce za ta shiga cikin wannan aya kamar kana bari zan. wani ne mara lafiyar da ya halatta ya sha azumi an san dai cewa akwai yunwa akwai kishi akwai ɗan jin jiki ko ya yake ga mutum idan ya azumi yayin da yake lafiyar salau kuma ya azumi babu shakka jikinsa zai rauni zai ɗan galabaita to wannan ba shi ake nufi da rashin lafiya ba wannan daman tare yake da azumin dole sai an ji shi to amma idan har ya kasance bayan 'yar galabaita da zai yi ta yana azumi bai ci ba bai sha ba tsayin tsawon awanni masu yawa to sai kasance kuma bayan wannan ya kasance wani abu ya same shi na rashin lafiya ko wata rashin lafiya da yake tare da ita wata ta kwanta wannan azumin ya sa ta kuma tasowa ko kuma a wata rashin lafiyar da yake fama da ita dalilin azumin ta ƙaru. ko kuma zai samu jinkirin waraka a dalilin yin wannan azumi to malamai sun ce wannan shi ne ce rashin lafiyar da aka halatta masa ya ajiye azumi wato bayan ɗan jigatar da mai azumi yake yi ta al'ada to sai kasance a'a zai iya wato akwai wata rashin lafiyar da take tare da shi a dalilin azumin ko kuma wata rashin lafiyar da da ba ta nan ta ɗan kwanta amma azumin zai taso da ita ko kuma a'a akwai rashin lafiyar da take tare da shi azumin zai hana ta warke da wuri to malamai suna cewa wannan shine abin da zai ba shi damar ya ajiye azumi wannan shine maganar imam malik da imam shafi'i da abu hanifa don anan ubangiji subhanahu wataala ya yi talaƙin mara kawai cewa ban kana minkum maridan al marad shine duk sanda jikinka zai canza daga yanayinsa na ɗabi'a daga yadda ka saba jin ka ka samu dan canji shine shine ake cewa mara sai ke kira rashin lafiya to anan ubangiji subhanahu wataala ya saki kalmar haka nan bai mata kaidi ba bai ce rashin lafiya iri kaza ba bai ce rashin lafiyar da za ta kai mataki kaza ba kawai cewa wanda baya da lafiya to shine malamai suka ce babu shakka amfanin faɗin rashin lafiya a tare da maganar azumi anan dole ya zama na ana nufin rashin lafiya da za ta yi wa mai azumi tasiri to tunda kowa wacce za ta yi mai azumi tasiri ne dole ne mai tunanin wacce ce ita wannan shine yasa malamai suka shiga binciken tantance wacce rashin lafiya ce za ta ba wa mai azumi damar ya sha azumi amma ba don haka ba kalmar marid ta kunshi dukkan wata irin rashin lafiya ko da za ta yi tasiri ko ba ta yi tasiri ba alƙarafi a cikin littafinsa alfuro ya ambaci eh, wato wahala da za ta iya samun mutum a dalilin ibada iri biyu ce akwai wahalar da daman can tare take da ibadar ba sa rabuwa daman can ita wannan ibada din takan iya samu wato wannan wahalar takan iya shigowa cikin ta kamar misali aikin haji aikin haji daman duk wanda zai aikin haji ya san sai ya dan jijiki ko ya yi kaga akwai wata mashakka ko ta wahala wanda daman tana tare da aikin ah, mutumin da zai yi alwala ko yayi wanka a lokacin hukumukun sanyi dama an san wannan dole ne hakan zai ji wannan wata wahala ce wacce ke tare da ita wannan ibada a mayaki wanda yake jihadi fi sabilillah an san dole ya jefa kansa cikin wani hadari wannan shine ma'anar ita wannan ibada to kaga wannan ibadar wannan wannan wahalar ba za ta sa a janye ita wannan ibadar ba saboda ita saboda daman can tare take da da ibada akwai kuma wacce take ba tare take da ibadar ba takan zo amma kuma ba lalle ta tasiri ba takan samu mai ibadar a lokacin da yake ibadar amma ba lalle ta yi masa tasiri ba ya ce kamar mutumin da yake ciwon ɗan yatsansa yake ciwo ɗan yatsan hannu ko na ƙafa to kaga dan ya yi azumi ba za a ce azumi ya ƙara ciwon ɗan yatsan ba kuma dan yaƙin azumi ba za a ce dan bai azumi ba ɗan yatsan zai warke da wuri suka ce to kamar irin wannan ba a waiwayarsa irin wannan rashin lafiyar ko irin wannan wahalar ba a waiwayarta saboda saboda ba ta da tasiri tare da ita wannan ibadar da mutum yake yi ba haka ba za ta yi tasiri a kai ba hmm. akwai kuma wanda yana da tasiri mai tsanani wato ko dai ya kai ga salwantar da rai ko ya kai ga salwantar da wani wata gaba ta jikin mutum ko amfanin wata gaba ya salwanta to irin wannan yana sa ibada gaba ɗaya ta sare akan mutum ita wannan ibada idan har za ta kai ga a rasa rai ko a rasa wata gaba ko a shiga a jiga ta sosai to wannan wahalar tana iya sa wannan ibada ta saraya ta faɗi da kan mutum da haka ashe kaga ba kowace wahala ce ba za ta sa mutum ya fasa yin wani ibada wani yana cewa shi yana fita sallar asuba amma da sanyi yana jin sanyi a jikinsa sai ka fasa fita dan wani wani ma da kaga yana fita yana jin sanyi ka sa rigar sanyi kawai amma daga cikin malamai akwai tabi babban malamin tabi'ai din da Muhammad Musirin sai daga cikin almajiran Anas dan Malik da kuma Afa ibn Abi Rabah sai daga cikin manyan malaman Makka cikin malaman tabi'ai cikin almajiran Abdullahi dan Abbas da al-Imam al-Bukhari cikin malaman hadisi su suna ganin cewa marar rashin lafiya kowace iri ce ma tana baka damar ka sha azumi sawa'un rashin lafiya na ta tsananta ko bata tsananta ba tana da tasiri akan azumin da kake ko ba ta da tasiri su suna ganin tun da Allah ya ce fa man kana minkum maridan Allah ya bar abin a haka ya ce wanda ba shi da lafiya kuma rashin lafiyar na akwai mai tsanani akwai mara tsanani kuma Allah bai tantance ya ce man da ba ya da maridan jiddan Allah ce man kana minkum maridan jiddan bai fada ka ba kace to tunda haka ne ya kamata a bar abin a saki a yadda yake kada a masa kaidi saboda suna ganin cewa kowace irin rashin lafiya ce ma ko da kuwa ba za ta yi tasiri mai tsanani ga mai azumi ba suna ganin cewa ya kamata a bar wa mutum damar in ya ga dama ya ajiye azumi kawai dai ya san cewa bashi ya ci ana bin sa wannan bashin zai biya ba ya ci bulus ba ne amma dai a bashi wannan dama kamar tafiya da Allah subhanahu wata'ala ce au ala safari tafiya kawai aka faɗa tafiyar nan ba lalle ne yake cikin wahala ba ta yi yi ta ma watakila sai wani na mazaunin gida ya fi shi shan wahala yanzu mazaunin gidan da zai fita je kasuwa ya dako a cikin rana da wanda zai shiga jirgi da air condition da je tun daga motar sai yana cikin rana raba har a je a shiga jirgi har a sauka a kai shi a airport a zo da babban mota a kwashe shi za ka haɗa shi ɗaya da wanda yake dafu? mazaunin amma shi wancan da yake cikin wancan jin daɗi yake cikin wancan ni'ima sai aka ce yana iya aji azumi shi ko wannan sai ba a ba shi damar sai tun da dai kawai sababin ake dubawa kawai a bar abin a haka ban kare minkum maridan sawa'un maradan yasiran ko maradan shadidan kawai a shi dama in ya gani zai aji ya aji in ya ga zai azumin sai ya azumin sa wata rana wani ya shiga wajen Muhammadu ibn sirin sai ya same shi da ranar a ramadan sai ya same shi yana cin abinci da ya gama ce a kai haka da kana cin abinci ce eh dan yatsa na ne ke ciwo saboda haka na ajiya ah. imam bukhari kamar da yake cikin hadith sari na ibn hajar al-asqalani ah, yake cewa wata rana ya yi rashin lafiya a nesa sabo rashin lafiya mara tsanani to illatin hafifa tana ɗan rashin lafiya ba mai tsanani ba a ramadan sai ishaq ibn rahuya sai ya zo duba ni tare da almajiransa sai ya ce da shi amma dai baka azumi ya abu abdullah yana nufin imamul bukari ya tambaye shi baka azumi ko ya ce eh, ba na azumi saboda na samu hadisi daga malami na abdan shine muhammad ah, abdullahi ah, abdullahi ibn usman ce na samu hadisi daga malami na shi kuma daga ibn mubarak abdullahi ibn mubarak shi kuma daga ibn jurayj abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj yake cewa shi ibn jurayj yake cewa na cewa ata shine ata ibn abi rabah min ayi al marad ufdir wani rashin lafiya ne zai sa in sha azumi sai a ba ya ce da shi min ayi maradin kana kowace irin rashin lafiya imam bukhari ya kawo ya kawo wannan asar din ya kawo wannan magana ta wannan malamin cikin malaman tabi'ai ɗaya daga cikin malaman al abdullahi dan abbas radiyallahu anhu kici ga an tambaye shi cewa wani rashin lafiya ne za a sha azumi yace min aiye maradin kana kowace irin rashin lafiya saboda haka yace saboda haka Allah subhanahu ya yace faman kana minkum maridan شيخ محمد بن صالح الإثيمين رحمه الله تعالى للتابع شرح الممتع ya kasa wato hari da mai rashin lafiya zai shiga iri uku kashi na farko ya zama rashin lafiyar ta shiga da sauki wadda ba za ta tasirantu da wannan azumin ba kuma don ya yi azumi wato don ya ƙi yin azumi ba zai samu wani ba in ya yi azumi wani azumin ba zai tasiri a kan rashin lafiyar ba saboda ba mai tsanani ba ce ko kuma don yaƙi azumi don yaƙin azumi wannan ba zai sa ya samu sauƙin ita wannan rashin lafiya ba kamar ɗar mura haka yana ɗar mura kaɗan haka tare da shi ko yana ɗan ciwon kai kaɗan ba mai tsanani ba ko haƙurinsa yana ɗan masa ciwo da ire-iren wannan wuce to irin wannan bai halatta ya aji azumi ba saboda wani rashin lafiyar ba da tasirin da zai sa ya yin azumi a hali na biyu ya zamana in ya yi azumi rashin lafiyar da yake da ita wato daman can yana da wata rashin lafiya in ya yi azumi za ta ƙaru ko kuma a'a zai samu jinkirin waraka daga wannan rashin lafiyar saboda wannan azumin ba ka azumin zai wahalar da shi ko kuma a'a zai sha wahala sosai amma kuma zai cutu ba zai wahala in yayi amma kuma wannan wahala ba za ta kai matakin da za ta cutar da shi ba to ya ce wannan yustahabbu lahul alfitr ya fi kyau ya aji azumi in har yanayinsa ya kai haka to ya fi kyau ya aji azumi kuma makaruhi ne ma a cikin irin wannan yanayi ya ce zai yi azumi fi hali na uku kuma ya zama na azumin ya wahalar da shi wahalar da za ta iya kai shi zuwa ga cutuwa cutarwa watakila ta kai shi zuwa ga halakarwa wato zuwa ga halaka ya rasa ransa to wannan haramun ne ya yi azumi ma asla in ya yi azumi ya yi haram saboda ya saba wa faɗar Allah subhanahu wata'ala da yake la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima hmm. kada ku kashe kawunan ku Allah mai tausayawa ne gare ku saboda haka shi Sheikh ah, Muhammad Salih Al-Uthaymeen haka ya kasa rashin lafiya kuma wanda zai fi sauki ga mutum wato ya duba ya ga wato irin rashin lafiya ce ke tare da shi rashin lafiyar da ba ta da wani tasiri a cikin azuminsa wanda ya yi azumin shi ne kada ya ce zai aji azumin? idan kuma ya kasance a rashin lafiyar ba za ta cutar da shi amma kuma tana da wani tasiri cikin rashin lafiyar tashi to wannan makaruhi ne amma in har ya kai zai ma halaka zai iya ma rasa ransa ko wani abu na nashi na gaɓoɓinsa ya salwanta wani haramun ne ma ce zai azumi saboda Allah ya hana wannan to sai wanda yake mai lafiya ne lafiyayye ne amma kuma in ya azumi yana jin tsoron zai samu wata wato zai fada cikin wata cuta kamar misali mutum ne yana da ulcer ya samu sauki ya samu lafiya an ba shi wani magani ya sha ya samu lafiya ya dawo kamar kowa to amma kuma yana jin tsoron in ya yi azumi ba mamaki ulcer nan ta kuma dawowa to shin ya halatta ya sha azumi kamar mara lafiyar da yake jin tsoron karuwar rashin lafiyarsa ko jinkirin warakarsa su malamai suka ce ya halatta inda har yana jin tsoron kamuwa da wata rashin lafiya idan ya yi azumin to daidai yake da wanda yake jin tsoron karuwar rashin lafiya idan ya yi azumi ba ka zai iya aji azumi sun sa shi karkashin walatar turu an fusa ku bai halatta ku kashe kawunan ku ba kuma Allah cewa ya yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki Allah yake nufi da ku ba tsanani ba a wannan a cikin su yakin batun azumi din Allah ya nuna cewa shi azumin gaba ɗaya fa ba tsananta muku ake so ai ba ba haka ba daidai bane ku ku jefa kanku cikin tsanani sabanin muradin ubangiji wannan shine a takaice maganganun da malamai suka yi akan azumin azumin mara lafiya mutum shi yake kaddara rashin lafiyarsa da kansa ba hujjar da ta ce idan mutum zai sha azumi saboda ba shi da lafiya sai ya je likita ya aula shi ya ce ba za ka iya azumi ba sannan ya halatta ya sha don akwai masu kawo wannan ƙa'idar su ce sai ka je gurin wani likita musulmi mumini mai tsoron Allah saboda eh, kai ya ba ƙarya ka je gurin mumini mai tsoron Allah wanda ya san aikinsa ya maka gwaje-gwaje maka wani abu ne ce a aka kai azumi to sannan ne ya halatta ka aje azumi wannan dokar ba ta da wani da tushe ba ta da wani dalili wani mutum ga takawarsa ga tsoron allansa shi ya san ya yake ji ya bi likitan sanin da yake ji in likitan abinda duk zai gaya masa kawai shaci faɗi ne zai dai kintata ne amma shi da yake jikinsa ne ai ya fi sanin da yake ciki daura ka babu wannan magana da sai likita ya baki ya bashi oke sannan zai Allah ya riga bashi oke ba man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra Allah ya ce aw ala safari ko kuma yana halin tafiya wato yana cikin halin tafiya ibnu ashur alaihi rahmatullah yana cewa ala anan ala asalinta a luga tana nuna dilalati alal isti'la tana nuna wani abu akan wani tana nuna wani abu akan wani ce ala sannan aka yi amfani da ita don a nuna tamakuni wato abu ya riga ya kankama ya tabbata a inda yake akan yi amfani da ala sannan kuma ta zo a cikin maganganun larabawa suna cewa fulanun ala safar wato idan ya zama yana cikin tafiyar ba wai zai yi tafiya ba sai idan yana cikin tafiyar sannan suka cewa na ala safar domin kalmar musafir ita kadai ismul fa'il yana iya ɗaukan. yana wato yana cikin tafiya yana iya daukan kuma zai yi kamar yadda aka sani a ka'idar larabci ismul fa'il yana iya zuwa abinda kake ciki zai iya zuwa kuma abinda nan gaba ka yi wala kulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan saboda ka za a yi karkace ana musafirun gadan kalmar musafir tana iya daukan nan gaba za ka yi hmm. to amma ka ce fulanin ala safar to yana nuna ba wai ya yi niyyar tafiyar ba ne a'a har ma ya fara tafiyar ga shi ya fito daga gari ya kama hanya to shi ne ala safar ce don wannan a yi tambihi in ji shi ibnu ashur ce wannan yana a yi tambihi akan cewa za ka sha azumi yayin da ka zama a cikin halin tafiya ba wai yayin da kake niyyar za ka yi tafiya ba wannan shi ne shi tsokacin da wannan babban malami ya yi dangane da wannan lafazin da Allah ya amfani da shi a nan sai dai shi kansa matafi yana da ahwan akwai hali daban-daban da matafi kan ci kansa wanda zai iya ba shi dama ko kasa ba shi damar ya azumi hali na farko ya zama ya fara tafiyan nan wato ya fara shiga cikin halin tafiya kafin hudowar alfijir ko daidai lokacin hudowar alfijir wato ya zama musafir to a wani lokacin kuma ya yi niyyar zai aji azumi to wani bil ijma ijma'in dukkan mazhabobi zai iya aji azumi mutumin da ya tashi kafin asuba ya yi niyyar tafiya ya kama hanya sannan bai niyyar azumi ba to wani zai iya shan azuminsa a yinin babu wani malami da ya saba a nan domin ya sifantu da sababin da zai sa ya sha azumin shine safar din kuma lokacin wajabcin azumin bai riske shi ba shine shine huduwar alfijir domin daga huduwar alfijir a lokacin ne azumi ya zama wajibi ka kame bakinka daga ci da sha da sauran abubuwan da aka hana mai azumi ya aikata to shi duk waɗannan abubuwa ba su riske shi ba yana cikin yanayin kuma halin tafiya kafin asuba ta yi to wannan bil ijma malamai suna ganin zai iya aji azumi to sai wanda kuma tsakar rana wato bayan fudo alfijir ko da safe bayan rana ta fito ko ma bayan rana ta dago ko bayan walaha ko tsakiyar rana ko azhar ya buƙaci yin tafiya ya tashi yana azumi sai kuma tafiya ta zo masa katsa ba tare da ya san da ita ba ko ma ya san da ita amma bai yin ta ba a lokacin ya waye gari ma yana azuminsa sai kawai yake cewa bari ya yi tafiyar nan ko kuma a'a tafiyar ta zo masa bai zata ba kawai wani ya bugo masa daga lagos ya ce ga wata harka kuma in baka zo ba a yau za a yi ba kai saboda haka dole ya tafi kuma tafiyar nan watakila zai je shiga mota ne to ya iya azumin azuminsa a lokacin ko ba zai iya aji azuminsa ba dole ya tafi da azuminsa المذاهب الاربعه المذاهب الثلاثه da ruwa imam ahmad suna ganin dole ya ci gaba da wannan azumi bai halatta ya aji ba saboda azumin nan ibada ce takhtalifu fiha takhtalifu bil hadar was idan mutum yana zaman gida dole ne idan yana halin tafiya an yafe masa to idan aka samu halin tafiya ya taso ga kuma zaman gida ana ciki to suna cewa anan ana jurin jayar da janibin hadar ne janibin zaman gida saboda haka ba zai sha ba dole ya ci gaba da wannan azumi kamar sallah ce ta halarto kana gida ko da halin tafiya ya taso maka za cika sallarka amma imamu ahmad a wata ruwaya da ishaq ibn rahoya da alhassan al-basri gabaninsu wanda kuma wani shine zaɓin shekul islam ibn taimiyya rahimahullah cewa zai iya shan azumi ko da kuwa ya tashi da da niyyar azumi sai tafiya ta faɗo masa kwatsam da rana ko bayan asuba ko bayan azahar ko bayan la'asar to zai iya sha shan azumi bayan la'asar kamar sai hakuri, saura minti nawa saura awa nawa to a kaddara duk da ba zai hakuri ba <laughs> shi yana so yana so ci abincinsa to zai ci cewa zai iya saboda umumin fadar Allah fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kuma akwai hadisin Jabir dan Abdullah hadisin Jabir dan Abdullah wanda yana cikin sahihai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita amul fathi ya fita fathu makka a shekarar da aka yi fathu makka ya fita da azumi wasu suna azumi har sai da ya kai wani guri da ake kira qura'ul gami to a wannan lokacin aka zo aka gaya masa cewa wasu fa suna azumi kuma suna cikin wani hali fa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce to a kawo masa kokon ruwa a kawo masa bayan sallar la'asar fashariba wa shariban nas wa shariba wa nasu yanzuruna ilayhi ya daga kofin ya daga wannan kokon kowa yana hango shi ya sha ruwan sa dan mutane su ga shi ba baya azumi don haka kowa ya aje azumin sa sai to kaga wannan ya fito da azumi kuma sabai sun fito da azumi to amma a halin tafiya bukatar a karya azumin ta zo aka karya azumin tun da cikin halin tafiya sannan akwai hadisi abdullahi dan abbas wanda yana cikin sayyid Bukhari. wanda shi ma a cikinsa nafsin abin da yake cikin hadisin jabir ثم دعا بماء فرفعه الى يدي الى يده ya ce yace kawo masa ruwa aka kawo masa ya daga shi sama don mutane su gani fa afṭara kaga wani ya yana azumi sai ya ajiye azuminsa hatta qadima makka har zo makka wa zalika fi ramadan wannan kuma ya faru a cikin watan ramadan abinda zai kara karfafar wannan mazhabin wannan ra'ayin na waɗannan malamai akwai hadisin Muhammad ibn Ka'ab hadisi yana cikin Jami'ul Tirmidhi yana cikin Sunan al-Kubra da Baihaqi da Sunan ad-Darqutni da littafin al-Mukhtara na Abdiya al-Maqdisi da littafai da dama wanda Muhammad ibn Ka'ab Muhammad ibn Ka'ab ibn Malik yake cewa ya zo wajen Anas a Ramadan a watan Ramadan wa huwa yuridu safara anas yana nufin yana shirin zai yi tafiya zai yi bulaguro wa qad ruhilat lahu rahilatuhu an hada masa abin hawansa an shirya masa abin hawansa wala bisa wala bisa safar ya sanya tufafinsa na matafi ya gama shiryawa kenan a gida fada'a bi ta'amin sai ya ci a kawo masa abinci aka kawo masa abinci fa akala ya ci abincin shi ne sai Muhammad ibn Ka'ab sai ya tambaye shi fa qultu lahu sunna wannan abu da kai sunna ne ga ka a gidanka baka fara tafiya ko kuma an ka abinci ka ci kuma shi Ramadan ne sunna kai ana sai ce sunna sunna kai sun rakiba sannan ya hau abin hawan sai ya kama tafiya ya kama hanya sai ya abin to wannan sunna a wajen sahabbai tana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sunnar kowa ba sahabbai ba san wani wata sunna ba in ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yace sunna yana nufin sunnar annabi shi ma da yace masa sunna yana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka yana nuna cewa wannan ya ganshi ne daga koyarwa ko ya same shi ne daga koyar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan Sheikh Nasiruddin Albani yana da irin risala da yayi wajen magana akan ingancin shi wannan hadisi akwai hadisin Ubayd ibn Zubair wanda yake cewa na kasance tare da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Basra al-Ghifari mun shiga cikin jirgin ruwa daga al-Fustat Fustat cikin kasar Masar a Ramadan jirgin ruwa ya fara tafiya sai ya ce a kawo masa abincinsa a kawo masa abincinsa na safe aka masa abinci sai shi wannan ubaid ibn jubair sai yake ce masa sai yake ce ma wannan sahabin alasta bainal buyut ba kana tsakiyar gidaje ba wato ba mu fita daga gari ba ba mu bar gari ba kuma har zaka ci abinci gashi kuma ramadan ne fa qala abu basra sai abu basra yace da shi araghibta an sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana kyamar sunnar annabi ne wannan sunna ce in ka shirya halin tafiya ko da a cikin azumi ne kana iya kana iya aje azumin ka ba sai ka fita daga gari ba ba sai kai tafiyar kasar ba kamar yadda ke sharɗantawa sai kai tafiyar kasar zaka in ka fito ma da ba azumin ka taba shi sai kai tafiyar kasar sannan kake da damar ka aje to wannan hadisi yana nuna ba haka ba yana nuna cewa daga lokacin da kai niyyar fita ko kuma ka fara ma tafiyar amma baka bar gari ba ka buƙaci cin abinci zaka yi a cikin littafin al-aridatul ahwazi na na ibn al-arabi na ibn al-arabi karkashin wannan hadisi yake cewa hadisin Anas wato karkashin hadisin Anas hadisin Anas da muka gabatar yake cewa amma hadithu Anas fa sahih ce hadisin Anas sahihi ne hadisi ne tabbatacce yaqtadi jawaz eh, jawaz al-fitr ce yana nuna halaccin mutum ya aje ya aje azumi ba uhbatis safar lokacin da ya shirya zai yi tafiya ya gama shirin tafiya ya halatta ya aji azumi wa hadha huwa alhaq yace wannan shine maganar gaskiya duk da cewa ibnu arabi ba maliki ne to amma tunda har ya ga hadisin Anas ya inganta kuma Anas ya ce an tambaye shi sunna ya ce sunna ya ce to wannan shine gaskiya saboda haka yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra jumhur suna cewa a yi ba za a yi ba kafin ya bar gari saboda a lokacin ba za a ce masa musafir ba sai dai a ce nawil ya yi niyyar tafiya amma bai zama matafi ba mutumin da ya niyyar azumi sannan kuma ya niyyar tafiya to yana da damar ya ajiye ya ajiye azuminsa saboda waɗancan dalilai da suka gabata yana da damar ya ajiye azuminsa saɓanin abin da yake a mazhabar malikiya da mazhabar ahnaf sai game da azumin matafi me hukuncin azumin matafi matafi zai iya azumi ko ba zai iya azumi ba to shi yana da halan akwai hali daban-daban da matafi zai iya tsintar kansa akwai sanda azumin zai iya halatta akwai sanda ba zai halatta ba a na farko ya zama da in yayi azumi zai sha wahala ko zai hana shi aikata wani abu na alkhairi ko wani aikin alkhairi da azumin idan yayi shi a halin tafiya ba zai iya aikin alkhairin ba ko kuma a zai jigata da wannan azumi to wannan ya sha azumin shi ya fi dacewa a Kamar ta ya aji azumi kada ya yi hmm. ah, akwai hadisin jabir wanda yana cikin sayar bukari da muslim yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi safar annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana cikin halin tafiya fara'a zihaman sai ya ga wato an yi cincirundu an taru a wani wuri wa rajulan qad zullila alai ga wani mutum a tsakiyar wannan taro ana ta masa inuwa irin an zage shi ana ta masa fifita ana yana cikin wani hali na kakanika ne mazalati ma haza waye ne kuma wannan qalu sa'ir suka ce wani mai azumi ne sai annabi ya ce laysa min al-birri as-sawm fi safar baya daga cikin aikin alkhairi mutum ya azumi a halin tafiya ma'ana a halin da mutum zai shiga cikin hali irin wannan to baya dacewa a wasu wasu wasu malamai sun ce wannan mutumin shine Abu Isra'il mutumin nan da yake son yayi wahala dan ya samu lada ya sha wahala wahalar da kansa dan ya samu lada wasu sun ce shine annabi yace baya daga cikin aikin alkhairi mutum yayi azumi fi safar kaga laysa min ad ya nuna ya nuna cewa ba daidai ba ne yin azuminsa wannan gabar ita ibn hazm ya rike cewa duk ma mutumin da ya azumi a halin tafiya ya yi a banza ba ya dace sau da adabi <laughs> ce lai sabilar birni su yawon fi saba waka ya yi a banza bai da lada to amma ba haka bai akwai hadisin anas da yake cewa kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa minna saim wa minna muftin. ta rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin halin tafiya daga cikin mu akwai masu azumi daga cikin mu akwai wanda kuma baya ba sa azumi A ana sai ke cewa sai muka sauka wani masauki kuma a ranar ana ana zafi sosai da zillan sahibul kisa wanda yafi mu samun inuwa shine wanda yake da bayafi yana dan rufa bayafi da kansa wanda shi yafi kowa samun inuwa a lokacin wa minna man yattaqi shams bi daga cikin mu akwai wanda yake farin kare rana da hannunsa ba shi da abin da zai kare rana fa saqata suwam masu azumi duk suka zube ba abin da za su iya yi jiki ya galabaita sosai wa qama al wadanda ba sa azumi kuma sai suka tashi wa darabu al-abniya suka kafa tantuna suka yi rami suka tafa suka kafa tantuna ce ma wadannan masu galabaitattu ku zo ku zo ku shiga aka jawo su aka zuba su a ciki wa saqawur rikab suka je suka dabbobi da ake tare da su da aka hau na dawakai ko kuma raƙuma da aka ɗoro kaya aka suka ba su ruwa suka sha to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr ce marasa azumi a yau sun tafi da lada kaga aka san abin da aka saba da azumi ya tafi da lada to yanzu mara azumin ya tafi da lada saboda haka ladan sun shanye waɗancan shi wancan gashi ne cikin wahalin galabaita yana shan wahala ga rana amma kuma wannan da yake cikin koshin koshinsa shi ne ya tafi da lada wanda yake nuna cewa ashe idan har azumi a halin tafiya zai hana ka aikata wani aiki na alkhairi to ka aje azumin yafi domin za ka tafi da lada insha Allah akwai hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani yaki da suka fita cewa yakin tabuka ko yakin fatu makka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innakum musbihu al'adu wal fitru aqwa lakum hmm. za ku waye gari ku hadu da abokan gaban ku don haka ku aje azumi yafi muku wato samar da ƙarfi tare da ku zai fi zama ƙarfi tare da ku sauraka kaga ashe azumin a lokacin zai iya galaɓe wato zai iya rage musu ƙarfinsu wanda kuma za su kasa tunkara abokan gaba yadda ya kamata hali na biyu ya zama na in ya yi azumin ba zai sha wata wahala ba saboda tafiyar da zai yi ba tafiya ba ce da zai wahala a cikinta kuma babu wani aikin alkhairi zai hana shi zai iya yin azuminsa a cikin halin tafiyarsa babu wahala babu wani abin da zai zai zai wato dame shi sannan kuma babu wani aikin alkhairi da zai kasa yi a dalilin azumin to wanda kamata ya yi azumi abinda ya fi dacewa da shi shi ne ya azumi saboda Allah subhanahu wataala a gaba zai ce mana wa anta somo khairul lakum ku yi azumin nan shi ya fi muku alkhairi to kamar irin wannan tunda babu wani abin da zai hana shi yin azumi to ya azumin shi ya fi masa alkhairi sama da ya sha ruwa akwai hadisi daga abu darda radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi fi yawmin ja'a fi yawmin harim mun tafi mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya da yayi a halin wato a cikin wani yini mai zafin gaske har ta kai mutum yana dora hannunsa a kansa saboda tsananin zafi daga cikin mu wa ma na sa'imun إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن, وابن رواحة باب من أزمي أتكمه سيمتبيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة تسكي أزمي kaga halin tafiya ne akwai rana sosai amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya jin komai a cikin azumin abdullahi ibn rawaha shi bai ji wani abu ba saboda kai dau azumi ashe kaga idan har mutum azumin ba zai wahalar da shi ba babu komai dan yayi yin ma shi zai fi masa shi zai fi masa akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da shi ba da cikin sahihain hadisin Hamza ibn Amr al-Aslami yake cewa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yace a asumu fi safar na iya azumi a halin tafiya mutum ne mai yawan azumi sai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce in shi ita fa sum wa in shi ita fa fa'aftir in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka aji kaga ashe yin azumin ba laifi bane yin azumin ba laifi bane ba kamar yadda ibnu hazm yake ganin yin azumin a halin tafiya laifi ne ba kuma wannan shi zai fi ibra'iz din masa maimakon ya zauna da bashi a wuyansa gara ya azumin tun da dai in ya azumin nan ba to aka an yafe masa azumin kwata-kwata ba ana nan dai ana bin shi saka yana iya yin azumin yana ƙin azumin ya yi ta ciye-ciyensa sanda mutane suke azumi sai ranar da kuma mutane suka aji azumi suna ta halkokin gabansu shi kuma ya rika ganin kamar kamar an matsa masa bayan kuma shi ya ci bashin nan tun da farko to amma idan ana azumi kowa yana azumi shi ma yana azumin zai fi masa sauki sama da kowa yana hada-hadar ciye-ciyensa shi kuma yana azumi zai fi jin damuwa da ka kaga ashe idan har ba zai wahala ba to azumin zai fi masa idan kuma ya kasance in ya yi azumi a cikin halin tafiya zai iya rasa ransa ko ya jigata mai tsanani to wani haramun da ya azumi Shi ne wancan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani an zo an yi cincirudu a kansa ana masa inuwa ana masa yayyafin ruwa sauran saboda me to wannan haramun ne mutum ya azumi a cikin wannan rana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita kamar da muka karanta hadisin Jabir da aka zo mutane aka gaya masa cewa mutane sun fa wahala sai ya ce a kawo masa ruwa aka masa ruwa ya daga kowa ya ga ruwa ne aka gan shi ya kwankwada sannan bayan haka sai aka ce masa ai wasu mutane fa sun ki aje azumin su sai wasu mutane gani suke yi shi manzon Allah ne shi ya riga ya gama samun nashi mu mu abin mu kawai to aka zo aka ce wasu suna nan sun yi azumi annabi ya ce ulaikal usa ulaikal usa waɗannan su ne masu saɓo, su ne masu wato waɗannan su ne suka saba to wannan dole ka ɗauke shi a halin idan akwai wahala wahala mai tsanani ba a halin idan mutum zai iya yi ba babu wahala shi yasa ibnu hazm da ya dauki waɗannan hadisan sai zama ya juya waɗannan sauran hadisan kuma baya irin hadisan hamza uh, umar ibn uh, hamza al-aslami sai ya juya masa baya bai dauki hadisan duka ba amma in da ya dauki hadisin akan cewa yana nufin mutanen mutumin da zai yi azumi ya wahala amma duk da haka yake ajiye azumi duk da saukin da Allah ya yi masa to da bai samu irin wannan zamewar ba <coughs> Allah ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra anan akwai abinda malamai suke cewa dalalatul iftida wato an goge wani abu a cikin ayar wanda kowa ya san dole a kaddara shi ko ba a faɗe shi ba kai ma ka san akwai shi kai mai karatu ka san da shi a ka'idar larabci akwai wannan ana iya share wata jumla saboda an san kai mai karatu dole ma'anar ba za ta fito ba sai ka kaddara ta ce man kana minkum maridan wanda ya zan ba shi da lafiya tare da ku abin ba shi da lafiya daga cikin ku ko yana halin tafiya sai aka ce fa'iddatun tun min ayamin ukhra ya biya wani adadin kwanaki wasu wasu kwanaki daban ba kawai dan mutum yana rashin lafiya ko yana matafi ba zai biya azumi ai sai ya sha to amma ba a ce in ya sha azumi ba saboda an san tunda aka ce zai rama kaga an san ya sha saboda sauraka wanda ita ciki kira da dalalatul ittiza yani yaqtadiha siyaq yaqtadiha an-nas faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatu min ayamin ukhra anan yace fa iddatu min ayamin ukhra akai amfani da kalmar adadi ba a ce fa siyamu ayamin ukhra ba saboda a nuna wajabcin a yi adadin daidai adadin wato abin din da aka sha daidai adadin kwanakin da aka sha ta kalmar kawo iddatun yana nuna cewa adadin kwanakin da ka sha adadin azumin da za ka yi sawa'un a halin rashin lafiya da ko a halin tafiya a nan ba a faɗi wato yadda za ka rama yadda za ka yi ramuwar ba kamar yadda ba a faɗi cewa ramuwar nan ana so ka yi ta nan take ba wato da gaggawa ko ku a kana iya ka jinkirta ba a faɗi sifar yin ramuwar bashin za a yi su ne a jajjere kamar yadda suke a lokacin ramadan ko ku a za a iya su daban-daban wato za ka iya yau ka sha azumi biyar a halin tafiya za ka iya yau gobe ka sha biyu ka yi haka har ka gama biyar ɗinka ko ku a dole sai ka jera biyar ɗin nan a jere a jere to ayar ba ta yi wannan maganar ba ta ce kawai fa'idda da min ayyamin uhar wanda wannan sai yake nuna cewa ya halatta a yi wannan ko a yi wannan akwai hadisi a cikin sunan jihar kutni da kyakkyawar salsala hadisin aisha da take cewa nazalat fa'idda tun min ayyamin uhar mutatabi'at fa saqatat mutatabi'at yake cewa ayar yadda ta sauka a farko fa'idda iddatun min ayyamin ukhar mutatabi'at akwai mutatabi'at wato ajira ajire sai ya biya adadin wasu kwanakin ajira ajire sai ta ce fa saqatat mutatabi'at ma'ana fa sai aka shafe mutatabi'at sai zamana ba dole ne sai an jera su ba ko da an yi su a rarrabe wannan shine kaulin al-a'immal arba'a duka al-a'immal arba'a abinda suka tafi akan sa kenan shine kaulin abu huraira daga cikin sahabbai kan kauran abu ubaida da mu'adh ibn jabal da Abdullahi ibn abbas ibn abbas yana cewa la ba'sa an tufarriq la ba'sa an tufarriq kamar da yazo a cikin cikin sahih bukhari mu'allaqan ya zo a cikin musannaf na ibn abdul razzaq mawsul abdullah ibn abbas yace babu babu laifi kararraba kararraba azumi wato kai yau gobe ka sha kai gwargwadon yadda zaka biya waɗannan kwanaki haka nan abu huraira na cewa yuwatiruhu in sha'a hmm. in ya ga dama ya yi su a jere a kaga in ya ga dama kenan ba dole ya haka ba Anas yana cewa in sha'a in shi'ta faqdi ramadana mutatabi'an wa in shi'ta mutafarriqan Anas yana cewa in ka ga dama ka yi su mutatabi'at a jere a jere in ga dama ka yi su daban-daban wannan duk yana nuna cewa wannan shine mazhabar sahabbai akwai hadisin da aka rawaito daga Abu Hurairah yana cikin sunan dara kutni da sunan albayhaqi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana alaihi sawm ramadan falyusridhu wa la wanda yake da wanda azumin ramadan yake kansa to yayi su a jira a jira kai yayi su a daddatsi hadisi ne wanda bai inganta ba bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum na da dama yana da zabi ko yayi su a jira a jere ko yayi su daban-daban wannan shine ra'ayin al-a'immatul arba'a gaba daya hmm. shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya bar maganar a saki yace min ayyamin uka bai kayyade su da tataba uba kamar yanda yake cikin kafarar zihari ko kafarar kisan kuskure ce shahararren mutatabi'ai a nan za mu ga jumhurin malamai ba su yi aiki da ka'idar qada'ul ibada ala sifatil maqdi ba hmm. malamai suna cewa in ka bar ibada in ka tashi rama ta za ka yi ta kamar yadda take kamar wacce ka bari haka malamai suke cewa to amma anan ba su yi aiki da wannan ka'idar ba kuma ba su ɗauko wancan mutatabi'ain ba da ta zo a cikin a cikin zihari da ko ayar qatlun nafs khata'an ba su ɗauko ta suka kawo ta nan ba ba su yi wannan hamlul mutlaq ala muqayyad anan ba hmm. saboda me saboda shi azumi ya sha bamban da wannan shi azumi da can an gina shi ne akan sauki hmm. akan sauƙaƙewa kamar yadda ya zo a cikin nassin ayoyin azumi yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr ba wai ba wai ukuba bace kamar yadda yake a cikin abin nan kamar wani horo ne ka samu wani abu wanda yake ba haka ba daidai ba ake so a maka yi gyara ka gyaran wannan kuskure da aka samu to wannan ba haka ne ba wannan sauki ne aka yi maka a cikin motsa na imam malik akwai ruwaya daga abdullahi dan umar cewa ya sumu qada'a ramadan tabi'a. man afdarahu min maradin aw safar cewa abdullahi dan umar ya ce idan mutum ya ya ya sha azumi saboda rashin lafiya ko halin tafiya to zai rama shi a jere a jere to anan al-imam abul walid al-baji cikin sharhin muntaka yake cewa tana yiwa abdullahi dan umar yana nufin wajabci tana yiwa kuma yana nufin mustahabbi magana sa ba nuna ya wajabta tana yi wa ya nuna wajabcin kuma tana yi wa ta ɗauki ma'anar mustahabbi amma dai sauran sahabbai abin da suka fi a kai kamar yadda muka karanta maganar abdullahi dan umar ah, abdullahi dan abbas da abu ah, anas da abu huraira suna cewa kana da dama kai wannan ko kai wannan to dangane da mubadara fa wato shin ana son ka yi su da wuri ko ku a'a kana iya kana iya jinkirtawa shi ma alqur'ani ko a sunna babu wani abin da ya zo wanda yake nuna cewa dole sai ka yi a ramuwar da wuri kawai abin da Allah ce tun fa'iddatun min ayyamin ukhra karama adadin wannan a wasu kwanakin daban su ne kawai umarnin da Allah ya maka to wasu za su ce al'asulu an al'amur eh, eh, abin da ya tsari alfawar wanda kuma da yawa daga cikin malamin sun suna cewa al'amur la ya tsari alfawar don an yi umarni ba ana nufin nan take ka yi abin ba ko da gaggawa kuma eh, abinda ayar take nuna kana da dama tunda akwai kwanaki masu yawa a gabanka har zuwa wani ramadan din ya shigo kana da watanni saboda haka a cikin waɗannan watannin ka yi ƙoƙari ka biya kakka jinkirta kawai hadisi a cikin sahihain hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha ya kuno alayya sawm min ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi sha'ban yakan zama akwai bashin azumin ramadan a kaina amma ba na iya biyan shi sai a watan sha'aba wato takan zauna da bashin a kanta ba za ta biya ba sai a watan sha'aba. wannan kaga yana nuna cewa shi gaggawar ba wajibi ba ne cewa sai an yi shi da gaggawa wannan shi ne maganar jumhurin ulama duk da cewa dawudu zahiri dawud ibn ali zahiri shi ya zama daban a cikin malamai game da wannan ka'idar yana cewa da zarar ka sha azumi to a kwana biyu na shawwal dole ka fara ramuwarsa da an yi sallah yau gobe ka tashi da azumi to wannan shi kadai yake da wannan ra'ayi ya saba sauran abin nan to wanda yana ramuwar azumin ramadan sai ya karya ramuwa ce yake na ramadan sai ya karya to shi ma zai fara. ga masu cewa dukkan wanda ya karya azumi sai an yi kafara ko ku, a'a ba kafara jumhur suna cewa la kafara ta alai domin kafara din an shar'anta ta ne saboda alfarmar watan ramadan ranakun da yake rama azumin nan kuma ba watan ramadan bane saboda haka wannan alfarmar babu ita saboda haka babu babu maganar sai ya sai ya sai yayi abin nan babu maganar sai ya sai ya rama Ko waɗanda suke cewa sai ya yi kafara to amma maganar su Ah, maganar katada ce ana jingina ta zuwa ga katada cewa sai yayi kafara to amma wannan maganar tashi ba ta da ƙarfi ra'ayin jumhuriya ya fi ƙarfi to wannan shi abin da ya shafi gabar amma kana minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayamin ukhra eh wa ala alladhina fi fidyatun ta'amu miskin insha Allah za mu yi magana akan azumin azumin tsofaffi da azumin mace mai ciki da wacce ta haihu da wasu aikin wahala wanda suke aikin wahala yaya azumin su yake a karatunmu na gaba insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh